الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاجن تبتع الله صلاة ينصيتي بأمين شوي ولود تبتع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne karatun guta ta ci mini karatun littafin ashiru kawai filistikama ya sheik abdurrazzak ibn abdulmuhsin albadar hafizahu Allah ta'ala mm-hmm. Sheikh Abdulrazak na professor Akidu Yogun a Jami'ar Islamiyya wa mm-hmm. karatu shi masallaci Alaihi sallallahu alaihi wasallam babu na mai Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad min wa kuku mm-hmm. mun ce shi masallaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu imam kun hadisi masallaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so baba to ji mai bu aifi bu bàbá ni àbìmọ́sì náà láì dámọ̀ fa ní kàkà tó yà náà fi ìsìlàmí ọ̀nà wọ́n di ráyìn ọkọ́ wọ́n ṣe mọ́sálásá àníbí o sẹ́yìn bukhari muslim ìrìsìnlẹ̀ lárúbá ìpátá wùwù wọ́n di ráyìn ọkọ́ wúwé kàrìṣẹ́ majin ba èèmọ̀ jìnbá àlùsí ẹ̀ta sẹ́yìn bukhari bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ tá a ti kàmọ̀ náà ka kí mukaddimar risala wani shirai shurutu salat wani shirai arba wani yana wawi wani shirai ta cimma ya yi nuraja binu jinkwar ba wani ginin wani sharai. littafi da kakan allai samu dace alƙa'idatu samina shekha abdurzak ga ka'idayen wuce ta ce samaratul istiqama fi duniya al-istiqama ala sirati yawm al-qiyama samara amfani ne istiqama ijo ngai ezulu je istiqamu ta ce bandara tiran boy fa al-qiyami jira ne wu wato ne wani ga wani waga da istiqama ijo e fa al-qiyami wa da istiqama ta ce kibo takpandara sara bɔ wa fi ŋku na bɔ ne wo gɔn ya man hudiya fi duniya ila sirati llahi almustaqim ana to yi e ga awu bai e jo da e ko ngoro na hudiya fi daril akhirati ila sirati almustaqim afwal kiyami aguba da ko ngoro almansubi alamati jahannam na latace ne jahannamo na. fayyomul kiyama ya fara kiyami yunsogu siratun alamatin jahannam a ga sirar latakiyar jahannama a hajji minasai wanda rasiran unnu gaibi ko wa'adakku mina sha'ara umarji tiyanya gigatin wa yi umarun nasu bil murur ajiz anji foroga dawa gwazin wa yatafawatu na fi mururihin alayhi zanji ma gan ngole zanji ma godo shi gan e tin yake mina gobban da rasu ran goganin tafawutahum fil amali ke mine tun aji godo shi ganin wal istiqamati ala siratil lahi al da ke mina da ya su kama da kuku yiki na ci lami fiye ko boro ce ci fi abil hayati duniya ishe be o ajali gaskiya kullu nafsi da ya kasu mota ndoro doro gasu amma bi ga kabaro man rabu man na biyu ma dinuka wale ga da jiga da sabatu be su kama ya jini ga da ya shewa an giyo yusabitullahu amanu bilkauni sabiti fil hayati duniya ẹfọ́ alìkíyà magaki ẹ̀tún ní zukun àti yayi mẹ́kí mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa mina nukhrijukum taratan ukhra amma ga ne zai ki a ne zai ne ki gurun to a ne daga yusharu nasu rufatan uratan gurula a ne zai ne ki rufatan adada uratan guruntu gurula kaciya da wa e za mu fara na kai wai lafafa kiyami na annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani man yuksa yau mu kiyama ibrahim e za mu fara na kai wai lafafa na yi annabi ibrahim alaihi assalam e fa kiyami wuci aljanna da bayanan da bu fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir e fa alkiyami wuci suwa da mu wannan ifa ikiyami minan da wani mawazi da suka tilafi zama nafsun shai'a iga tuwon labi adalci adiga na adi zalunci na ifa ne wuce masu iran da wani zalura da gadin gobinan wa in kun illa na kana ka rabbika hatman maqdiya lole ko amma takwai jahannam siratu in ne yore mumini shi a yadiya ya zai gobe ɓangaren tsirambuna a ne baye za ni ci hasken wa tiye ga gidi za ni ci hasken wa tiye gansuwa? za ni ci hasken wa fe kewa ga yi tsuwan gina na da kagwe nan za ni ci hasken wa tiye wa ga fitila wuce ko za ni ci hasken wa iwe za hasken wa igeji wa ga fitila ta yau, za mu ci hasken wa doshe kanduru za mu ci hasken nga da jeji mu jeji kalo medaliji saliki na ya ibn qayyim wa fi labiya wa ga min aske la ilaha illa allah qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa sidqan wa qiyadan wa ibadatan wa tiba'an ngagbo kaze gbozo na achaga aske zawayo ke min kala mi tu mu ne so ko ijo baba ina achaga wa da gbogbo da tan ngi baba ina ko ya ale no ngana Na. e gana igaman getiyan a ne da ilekin gurin tuwani e da ta shi abin nan gaza ndoro da wuye wa gutuwa ba wulawun kin wulawun sa ko juru ko kala ndoci ko boku kala yandewa na adewa kala shi kwa olóòdì kí o olóòpin ngáwàdà fowú tí ó tọ́

ma'ana wanda ya gan guruntu ya buga wace je buje no bayan sai ci guruntu wala kajitu muna furadan kama khalaqnakum awwala marra bi hadith nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru an-nasu fatan uratan gurula ani da yake babu da ani da yake babu kaciya amma ke da yake uratan guruntu cewa didi hadith ne na bi dawuda ne gani be nususun najino nígbẹ́ kó yẹ jígá ní ọlẹ́ ìgbẹ̀mí dáná how do you do ibn al-qayyim tazibu sunan abi dawuda ufe labi shirin ya hadisin na ungaye ne kpadi a sauwi babon nuna ya labaru sa'adu ya fi jirgi bí a nazarin kinta tiye bani ga tu jihadi wani a daɗe biyu fuwa alkiyami a launu launu dam wa rihu rihu misk zane maka tu haji wani wa bi fuwa alkiyami fedi labbaika lahumma labbaika zane maka yi ne juye ji wani wa gba da ji mama ko cin zarra hmm. ko ji gashi ko muci gaya na mallawa laugai ne ɓabi a sauwi babun nome amali nan hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam gan alizajiye zanloci ewu kan abu zanloci ewu tun abu a mẹ́wẹ́ sai na mú ufe gbau ẹ̀nà mayo a ti gáà níbi kí ma ní sai ewe sai na mú ufe gbau ga àdíní sai na mú dókù àdíní ma na sai na mú wọn wọ́n jíkẹ́ wọ́n gbọ́ lọ́tún ngọ́ ilé àsánwò àdíṣe náà àdíní ẹjú ní fún àtàrà tó nà tó wọ́n ẹ pàdé àdíní ìmọ̀ àná ẹtún ní ìdàgá ló ẹnà ńgá àná kíta tí wo nà yìí ní kó di ká ní ọkú nọmba tẹ́gùn hajjẹ̀rẹ̀ mú lágàá ó ti fẹ́ fọ́tò ìbárí Number two, a shiga to ina mace ya zobe na suku wanji a na kinge be fari kiyamin guruntu a mai zama fari na ja katu waje fana a yi annabawa jigan ni besho shuwa da wuce. Wai a jifiyan a wuri mai kiyama Ibrahim. Number three, a nabi sallallahu alaihi sallam, ga gaji e gada sha alkafa ina ja gano mana ma e bani wa jijiya cikin bo to a jijiya wani sun so ina mun lo aga min ga zugun aga ga a na da ki de wonu tuguna wa gari de we wo gutu abaki fi patio wuta wuce wuce bo tugun

adewa gbangban jaji yo pe wa go wuji wa baka be be ndoro doro ya ta ji ndị ga na ga ga le za ji ban na le za ji ban za do ci ga be ga ji tun wa fuka ji wa ti a shin ti da ndoci nga to zairi na ji mini nu se ni jo zairi ne ga bo zairi ne da nya fiyo kitabul uzla ya al-imam al-khattabi ga ku ke la ga yidin nabi kaga yi gaggashe ya kuwa gwanci ga ajinin yi ga wajen gani ku confusion dai kawai alewa ka a rubuta ba ewoko ewoko alikin ba ko alikin ba kwayi ta Allah wa alamu sokuwi ba na je kana na soku kayi ebonin gani ibn al-qayyim ga rahimahullah gafa man gudiya fi yi dar ila siratil lahil mustaqim na so ko gaba wujiya ijena na da ko goro na so ko lati allazi arsala bi rusulahu na so ko atutu jiutuna wa anzala bi kutuba wuci ma tini ta tujijina hudiya hunaka ila siratil mustaqim dan ga je ba wuda ya koyi buru al musiri la jannati na ji walu al janna so kona wa dari sawabihi nan ne be miya la duwi ala qadri thubuti qadami al ardi ala za sirat ko gorogodo yake mina wuji ga de bitikin be te koyi buru ne ci jodana allazi da sabawallahu ta sirat mun ce allazi na sabawallahu li ibadi fi hadi da da fa kula ti ci na ma'ana jimon gala mi to asratul mustaqimi jona ko jimon wa bikiyo eh so kwa lalla mari fa yawe waga ta bandara rambo fali kiyami daga nono ya ku ala ko في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب علامة لجهنم اتعشنا ذات بكذا نادي بكين تاتين جهنم تاتين سران تاتين جهنم ونفعل قيامه وعلى قدر سره على ذي الصراط gurgudu yake na wadda zanta ya kwanno da gaishen nona ya kuna sai ruhu ala zalika sirat a tagayar zan waye ta cikin sirat wuce fuwa alkiyani na mala'ani bisan da sallar ga zaruwa ci ja sai daga makara dan sallajin bai safu zume a ta yi afira umar lawa har safa ga zawuci jikiyo ga zawuci makara da zumo guna ima ne na wagon ga wani kiyo diye pampani a ku bi abi ufi bi abikum ko a eh wankuruni azkurukum ifadillah ya fadka ko ta kana nabi alaihi wasallam gela sawu ji tabu ya da dinan bilahi sabi wala ya qabna ki ki ukata min dan anabi wudu la ya ni ni anabi ga ta minu da ga ga zuwa gwana anabi ga sabaka kabiya ukasha a se tun kirki ya da din ba fanyi wo da do je rabo da bo loji wo da mina sabi kun al awri ne lo fi kirki na ga da bo guto yi ke makara da lamaro ma aga àgánwó aga àfùgbà ìyá aláìkànsán láàrínwòcí tún aláàjí mọ́gàdà lórí fún oúnjẹ nga mọ́gàdì jẹ fún agọ́ nga ìṣẹ́ jẹ fún agọ́ nga lè ti bà náà mẹ́jà fẹ́ jù náà kọ̀kọ́ dí ààbò ti láti àká ní ọ̀lẹ́ tó lọ́dà àrẹ tún tún sí mọ́sánláti káfẹ́ bọ́ọ̀lù àǹkẹ̀lẹ̀ ọ̀tọ́

wannan ga dinga mana mun a sai wa kawul wara da tatsuniya ji ma kiya ma wuki so ko wuki ali wuki sira a salatu salu ya wa yanzu karayi da lamari ne su ku ji dacewa fa minu min yazo an jiyo man muru kalbar zano chago banda rasu na ake san mazun yayin nan wa minhum amadi la inabu man yamuru katarf zano chago ga kya daya banin wa minhum man yamurru karih zanu ta gogan da rasu ran ke dubi gogan wa minhum zanu ta gogan wa min wa da dan ne zanu jo man yamurru kashad riqab zanu ta gogan ke wa ga gan doko na dikina na dikina wa minhum man yas'a sa'yan zanu ta gogan ta dikina na ne ke da dikina wa minhum man yamshi mashyan zanu ta gogan da rasu ran bo ke da dazana wa minhum man yahbu habwa dan sha gobe badara su ramu wato gbagba wa minhum al makhdush al musallam dan wati nga gangwa wa minhum al mukaddas fi nar dan wati ma banda ke wajen to eh lauje gande kuran giji gangani da ya kaji ne ke fi siramar wuri ke ga zanen da ke guna falyanzuru al abdu sayra wa ala da sirat wujuci wule zai rikici wa da ta yi jebo a da littafi ibn qayyim gidda mai gani risalatu tabukiya risalatu tabukiya daga chabu habbe zo bai ci ganda mu yanzu risalatu tabukiya ibn qayyim eh ga shi bane shi kiyaye gozuri yawe ne wa ga ajin da tun wazara ta ta ta ke bandara goro ce da auta da su sokona ne risalatu tabukiya ibn qayyim ne gano hmm. ko ji gane ku amma ke da manzu matunin kanin e ce mas'ala nona nun ka manzu matu shi zonan ku ka ce manzu matu ya nimiya na ibn kayyim nun kan zonan wuri kiyo ngu ka da salifu tabu kiyo ci kiyo ci foru lushi e ce mas'ala na magabu wani gagan ke dai wa ta guro ta wata da su su kona su kuje ba da yi falyanzur al'abd wujucin falyanzur al'abd wujucin ne sai rahu ala da ala zalika sirat yanzu da tattaciyan kunno nan min sariya ala hada daga babun nan wato ko ga daga yijo woge to gogu be ki kirkile wato ko ga gogu ta bandara sarambu da ya fi ki a yi je raja wa ga wuji kiyo wa da sani ya daga bandara sarambu hazu al-qudzati bil-qudza jaza'an wifaqa bici bai bici kin nunga mutu waje nan mana kin nunga jijo nunga wali alikiya ne ko la ji ganewa hal tu zauna illa ma kuntum tamalun a zai ba sai tune sai lona wal yanzur in buju tule a shubati wa shawati ya zuci lulu bayan shubati shubawa ruju shubayan mujiya shubayan mutazila shubayan murji'a shi bayan karramiya shi bayan ashayira shi bayan maturidiya shi bayan firakudalaji shi bayan kubuliya shi bayan kuwa musulmi shi bayan jama'atabli shi shi na birakete ko? ta ń dúò máa gbogbo bá wà níbo tó ń dúò máa jáàrí níbo máa jáàrí sí ṣùgbọ́n a ti wai shawa ti bai shawa su yi shawan zagi shawa yawo shawa ya mulki ko? shawa mai wani shawa mai wani shawa na jezuci lamarin na jele allaci tu a wukuhu an sai rigi na gaza kazanda Allah za su kalali ga ya wuce ya yi kalali bujo allati bi jambatai za ka sirat tasifuhu nga da ibrahim sira wuce wani ja fiye da nan yi mana ka yi je za ta ce kwaye goro shi ba fi ganin wo tashi wani imran ibn ataliya akida suna buta biyu da wuce yin zagi wuce yin zagi da akida wa ruju wuce ga nga yin zagi wuce mari hukula shi suna wuce da mari yin zagi wuce da zugun yin zagi wuce ba da akida wa ruju ta ṣàwà tó lápọ́là ní pàwà kúlínká na bá hukùn wà bí na hukun wọ́mẹ̀ wà ìkúwà lukun wà ṣírọ̀ tukun wà a lè sarrafi muha وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي ولكن ينجبنيو waga da yardu waji wace ya so yake ci uwa daga musaki mustaqim da kai la diga ne ba inda mi amwali fa auladikum fitna mine jeje obe dukiye ji fitina da gwaye ne mu ne dan wace yarda yi wa wannan ta lokacin kirkiya dan wace yarda yi kai gaskiya ga da zakari ba ne jimi iya wace bele abele fa wa zaka wa di saraka wa cikin ke dan gida wa chan ke makwabciya wọ́n jẹ́ àkàlà àti bàtà ní jíná wọ́n da tó ara àmùsùn àdáwà jẹ́ àbí owó ẹgbẹ́ kí wọ́n ní wọ́n wáyé ìjú ìṣì ẹ̀sàn dẹ̀yìnsà ní dẹ̀gẹ̀ ìṣòwò láàrin ó dìra wọ́n jẹ́ mọ́yẹ̀ ìgbín ti dáná ẹ̀rìnlá ìlú ìgbín làndó ọmọró nípa ńlọ́tì ìbẹ̀ jẹ́rù ńlọ́tì ìbẹ̀ ní tùsáàkì ńlọ́tì abẹ̀ẹ́lẹ̀ bẹ̀ẹ́ ta lábẹ̀ẹ́lẹ̀ bẹ̀ẹ́ ńlọ́tì àtẹ̀sẹ̀lẹ̀ súnwádàgẹ̀ẹ́ pátẹ́lá ń bó mẹ́rin tí ó àdí adá aláyà túwì ń gbé wọ́n pé kí ìbà wà níbi ìmọ̀mú tó kẹjà lábẹ́ tí ó yìí àwọn àríjì dánà hmm? yàjúra dúkùsọ̀ láti ìlàsù láti sálà ájì dánà azùn ìbádá ájì àmẹ́mù fún èmìnà jí kọmátẹ̀ mú kò sáà mínà rẹ̀ níyà ẹ̀jú wá àdídígá alkhawarù kíláàbù náà dole ko zangoci ina ji kawai na shura eh ijoba ta ga man kaze ebe na iya ijoba ta wuce lawa ba wubuta wai wace ne bedo ba wubuta ka wuce ba wubuta sun da ne buta wuce sun da buta bidiya wubuta ka shi gi kai kiyo sai da kutu shi abu lalal maududi shi globally wa wasu naji da na joka amma does that mean sunna wajo no kandoci zanwaci littafi a littafi a mai jeke da wani littafi na mai dabarin doro ne kaga wajen maji je kaga littafi na je maji wani yawa zai ba doro ba iya wani mudi ya yawa wani mudi ya yadda zani hadisi maudu shi ya ga jigi-jigi kisa na ji azu ɓonin ɓatin fini wani ne. su sai da ya maji na dangulu ne la zike wa zike wuce ba láwú gan wọ́n lọ́wọ́ wípé kó gbogbo ìdíkà wà fẹ́ ní ẹni yẹ wà ní lísì àwọn ìkíyàn yẹn ló ti yẹ dẹ̀bọ̀lẹ̀ kó ga tàbà wó ìjọ yẹn ló ti gbé gáàsì owó láwọ̀ tí pọ̀ ní wà fẹ́ bí àdúwà bàrí wà fẹ́ bí ìlìmí wárí wà fẹ́ bí ìjàdáre wà fẹ́ bí tàwùfí ti jẹrẹ wárí rán níbi tó ẹ̀kí wọ́n ti àfẹ́

mutazila bi ashaira shi agaga gabodi wọn àpẹẹrẹ wọn àbígbérí òdí àbílé sáṣẹ́ ṣùgbọ́n àpẹ́ àṣàrà ìfẹ́gbẹ̀ fún káàtì wà àgbà lítàfà pé lítàfà kìí wà gbọ́ gbáṣùgbọ́n náà lóhun dé ní lítàfà lóòrò wọn ẹgbẹ́ ẹ̀rùn ṣe méjì dé bí anú ǹgá títí ọgọ́dàgbà lítàfà ẹgbẹ́ bí díẹ̀ lóṣù ṣùgbọ́n àdúgbẹ́ tó wọ àjíìmì náà wala ta ku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yarzahu ibn aqil alhambali abu wafa ibn aqil ibn aqil deni mi zoro amma kidin mu sai da kafto mutazila ji hanabila ne ci ga daga kafto mutazila ji ma mutazila ji mu sai fiye da ilimi mu ci gaba bi ta sai mutazila ji before ẹ̀bù tí kò fẹ́ ní kí àti ẹ̀hún jì fẹ́ sọ̀fí mo fẹ́ chinese ni mẹ́ta ṣe yẹ́ gan mọ̀tẹ́lá ń fẹ́ yẹ mọ̀tẹ́lá de tọ́ ní bí a túbà jí àmọ́ a ṣe yẹ́ gan ìlú ti fi kíta kàdá ní èyí rí nà yìí wọ́n lè ń gálò gan wọ́n yanzu ṣùgbọ́ àti wọ́n ṣàwá ti yanzu ṣùgbọ́ àti wọ́n ṣàwá ti wílé ta uku ne kaza daga ya ko wani ko daga imlatu ya kugmuru ne na alkala ni bilati ta yi zalika fi fuhu wato awiku an anil mururi ale ka kazagboro da fa in kasratu na wa qawiyat ga a ki shubha tu junga wa ijo shawa tu ta wa daga ijo wuci ma dokuna fa zalika yaunaka nga faka zalika yi auna ka ce aka lalibu ya fiyo daga ɓandara su ramu ya funa da kiyaniyo wa mara buka bizon lalibu ila hadis ce ke yi zalunta ibn tayyib ya gare wa man kana fi hadhihi alhayat dunya taqifu shubuhat wa shahawat zane shubuhat da shahawa ji gaji kiyo nge kiuna ani siratu mustaqim ke ko lugwa lugana fa taqifu alkalalib allati ala jamba sai sirat alkalalib wuci ne ne da kafa guba bai siramun gaza ce fali kiyani yawmul qiyama muslima khatifati shubuhat wa shahawat fi dunya ke min shubuhat bi shahawa mun ce ga daga jonan lawu kalamun nole ibn kai ke gagare karibu mina za yi kitabi a jawabul kafi ita bi ibn kai nuka ke ga jawabul kafi na ngo gaga ilimi suluku ita fi dan bane ibn kai kai ce suluku nan idan tu sabirin wa zakiratu shakirin idan tu sabirin wa zakiratu shakirin no who you count sayyid al-khatib ibn jawzi da su sabirina a jawabul katili masala ne da wai shafi madarijus salikina ne ibn qayyim ganganin da a tariqul hijratayn wa babu sa'adatayn bi risalati ibn qayyim ila abi ikhwani nan da risalatu tabukiye ne ibn qayyim litafi gutwa ba ne litafi ibn qayyim jonne ju kai ke ne su ko ne ko laji ganewa hadi laruwa ya ci gani jannu zalla jallawo lafami ya ci farila salatu alayyo yau da na nije juni zadul ma'ad wi general ilmi a jini zadul ma'ad ibn qayyim turbuwa da littafi ibn qayyim fata wa zadu daga tawidiyo lo sallallahu lo azun lo zaka aji òdí àwọn kó ló yàwó di ìyàwó lákúlù ẹ̀rú òjì pátá hátọ̀ tàrí ní àlè ìgbẹ̀ fíìrì ó yìí bẹ inú yìí àtàkò tí lè jí ẹ̀ wọ́n wá sán mari yẹ́ bà wá níbi muhammadu a musulunce musulita ne littafi ne yanzu kai mu kawo da muhimmanci da ya ci togar sulukun da alaka mai ta sulukun ta wacce nan littafi ya gasa su lafani min masayar da shaitan ya cike mini wasan gwadon yan bai shaitan yi nan ne ga ya shi ba ta shawa ta wani labin fau littafi ne yau tun mutum ne da hannun nan wallawa alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu